radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu h nan mace kuma na karshe wannan rana ta lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai shirin murin masu saurare muna tafi da shirin amsoshin aƙida daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi uku ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da sa gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan satumban shekara ta 1918 birnin damascus babban birnin kasar syria ya fada a ƙarƙashin mamaye turawan birtaniya kafin yakin duniya na ɗaya turawa sun yi ta hankoran ganin bayan dolar usmaniya wadda ita ce dola mafi girma a lokacin akan haka bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya sun bi sauran kasashe waɗanda suke karkashin daular usmaniya ɗaya bayan ɗaya suna mamaye su da hakan ya hada har da binan damascus na kasar syria wanda ya fada a karkashin turawan ingila da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan satumban shekara ta 1971 kasar katar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka har zuwa karni na goma 19 miladiya dai kasar katar bangare ne na kasar saudiya karkashin dolar usmaniya sai kuma a shekara ta 1961 turawan ingila suka mamaye kasar wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1971 lokacin da turawan suka hada tsibiran kasashen larabawa da dama suka ba su 'yancin kai a karkashin haɗaɗɗe daular larabawa amma kasar qatar ta fice daga haɗaɗɗe daular larabawa a cikin watan satumban shekara ta 1971 kasar qatar tana kudancin tekun farisa sannan kuma tana makwabtaka da kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda kuma tsarin sarauta ne tsarin mulki a ƙasar sannan kuma birnin doha shine fadar mulkin ƙasar ta ƙatar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 To da farko ga muhimman kanin labaran. ‘Yan Nijar na ci gaba da tsayin daka na ganin Faransa ta janye dakarunta da kasar baki daya. Kasashen Iran da kuma Turkiya na tattauna hanyoyin karfafa alakar da ke a su Kasar Kenya na shirin karɓar taron Afirka na farko kan sauyin yanayi. To yanzu ga cikakkun labaran a jamhuriyar Nijar dubban mutane ne ke cigaba da zanga-zanga da zaman darshin a yamai babban birnin kasar inda suke bukatar Faransa ta gaggauta janye dakarunta daga kasar. Masu zanga-zangar sun taru a wajen sansanin sojan Faransa bisa kiran da kungiyoyin farar hula da dama suka yi kamar yadda kamfanin dalancin labarai na AFP ya rawaito. ko a jiya asabar dubun dubatar mutane ne suka taru a gaban sansanin sojin na kasar ta faransa da ke a mai babban birnin kasar masu zanga-zangar na dauke da tutoci da kwalaye waɗanda aka rubuta sojojin faransa ku fita ku bar kasar mu a ranar juma'a kasar ta faransa ta yi wasu kalamai inda ta ce a shirye take domin ta mayar da martani idan aka sake kai hari kan dakaru da ma'aikatan diplomasiyarta da ke aiki a jamhuriyar niger dangantaka tsakanin niger da Faransa ta ƙara tsami matuka bayan Faransar ta nuna goyon bayanta ga shugaba Bazoum da soji suka hambarar a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata a ranar 3 ga watan ogista sabbin mahukuntan kasar ta nijar sun sanar da warware duk wata yarjejeniyar soji ta tsakanin kasar da kuma faransa wadda ke da sojoji 500,000 a kasar matakin da faransar ta yi watsi da shi tana mai cewa halastacciyar gwamnatin bazum ce kawai ke da ikon yanke wata alaka da su a gabon gobe litinin ne ake sa ran za a rantsar da brigadier janar bryce oligi ingema a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya na kasar kafin hakan jagoran mulkin sojin kasar ya gana da shugabannin jam'iyyun siyasar kasar a yunkurin da yake yi na mayar da mulki ga farar hula gidan talabijin ɗin gwamnatin kasar ya nuna jagororin siyasa a ranar asabar suna neman sojan da ya tabbatar da sabuwar gwamnatin da za a kafa ta fitar da tsarin shari'a da zai ba da damar komawa kan turbar demokuraɗiyya janar ingema ya nemi jam'iyyun su shiga a dama da su a shirin mika mulki ta hanyar bayar da su a zaɓe da kuma tsara kundin mulki da zai kunshi ra'ayin al'ummar gabon a ranar larabar ta gabata ce su suka sanar da hambar da mulkin shugaba ali bongo bayan da hukumar zaben kasar ta ayyana shi a matsayin wanda lashe zaben shugabancin kasar a karo na uku ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya fara wata ziyara a birnin tehran mr fidan ya samu tarba daga takwaransa hussein amir abdullahiyan yau lahadi a yayin ganawarsu bangarorin sun tattauna kan hanyoyin inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu a dukkan fagage haka zalika bangarorin sun tattauna muhimman batutuwa da suka shafi shiya-shiya da ci gaban kasa da kasa wannan dai ita ce ziyara irin ta farko ta hakan fidan a iran tun bayan da ya kama aiki a matsayinsa na ministan harkokin wajen turkiyya a watan yunin da ya gabata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kenya ta kimsa karbar taron afirka kan soyin yanayi irinsa na farko a afirka daga cikin abubuwan da ake sa ran tattaunawa a taron da za a fara a gobe litinin zuwa shi ga watan satumban shekarar 2023 har da batun zuba jari ta bangaren yadda afirka za ta fuskanci sauyin yanayi da kuma batun yadda za a ƙara inganta hasashen yanayi ana ganin karancin kayayyakin aiki waɗanda za a iya amfani da su wurin samun bayanai kan batun sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke ciwa yankin tuwo a ƙwarya sai dai a halin yanzu afirka na da na'urar hasashen yanayi ta rada guda 37 kamar da bayanai daga hukumar hasashen yanayi ta duniya ta bayyana amma turai kadai tana da na'urar 345 sai kuma yankin arewacin amurka wanda ke da 291 kenya wadda ita ce mai masaukin baki tana da daga cikin kasashe kalilan na afirka waɗanda ake ganin tana da na'urorin hasashen yanayi na zamani haka afirka ta kudu da kuma maroko kenya na cikin kasashen yankin da ke fama da illolin da ke tattare da sauyin yanayi inda take fama da matsalar fari ko kuma karancin ruwan sama tsawon shekaru wannan matsalar ta janyo karancin abinci a kasar da kuma mutuwar dabbobin daji to jama'a karshen labaran duniyar kenan to shida son barka dauke da labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin lambarar da suke kana nahiyar Afirka ta fuskokin siyasa, tattalin arziki, tsaro da dai sauransu. A yau ma shirin namu zai dubi ne dangane da batun jin mulkin da yau kana kasar Gabon. inda wannan karan zamu mayar da hankali ne akan salon mulkin hambararren shugaban kasar wato al'ummar bango da kuma da kasar ta kasance a cikin shekaru fiye da hamsin da biyar da iyalan gidan bongo sa kwashe sana mulki a kasar ta gabon wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar da yardar allah bayan kwashe shekaru goma sha hudu yana mulki a kasar gabon da ƙarshe dai mulkin sa ya zo ƙarshe bayan da soji suka hambar da shi biyo bayan sanar da sakamakon zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a ranar 26 ga watan agustan da ya gabata wanda kuma a ranar 30 ga watan agustan aka shelanta cewa ali bango shine ya lashe zaben ali bango dai dan siyasa ne mai shekaru 64 wanda ya mulki a kasar gabon ɗan karo na biyu tun bayan zamansa shugaban kasa a shekara ta 2009 bayan mutuwar mahaifinsa umar bongo wanda ya shafe shekaru 42 yana mulki a kasar tun daga shekara ta 1967 sai dai bayan shekara 14 a matsayinsa na shugaban kasa wa'adi na uku na bongo yana tangal-tangal banda wasu sojojin kasar a larabar da ta gabata suka kwace mulki daga hannunsa bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta ali bango ya zama shugaban kasa inda a shekara ta 2011 ya nasarar zaben shugaban kasar wanda aka gudanar duk da cewa an yi ta zarge-zarge na magudi a zaben ƙwararrun da aka sake kirgawa dai sun saka bango a gaba da kashi 41.79 cikin 100 na dukkanin ƙwararrun da aka kada a shekara ta 2016 ya sake yin nasara a zaben shugaban ƙasa wanda a gudanar a ƙasar ta gabon amma ya sha da kyar lokacin mulkin mahaifinsa bango ya yi aiki a matsayin ministan harkokin wajen kasar tun daga shekara ta 1989 zuwa 1991 kafin daga wani lokaci kuma wakilci garinsu na bangoville a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar su na tsawon shekaru takwas tun daga shekara ta 1991 har zuwa 1999 bayan haka sai aka sake naɗa shi a matsayin ministan tsaro inda ya shekaru goma a kan wannan mukami daga shekara ta 1999 zuwa 2009 a lokacin da mahaifinsa ya rasu iyalansa sun koma addinin musulunci a shekara ta 1973 wanda wannan sauyi ne wanda ya sauya sunayensu an haife shi da sunan allen bernard bango a ranar 9 ga watan fabrairun shekara ta 1959 a kasar congo brazzaville inda daga baya ya koma ali bango odin ba mahaifinsa a baya sunansa shine albert bernard bango amma daga baya so sunansa zuwa umar bango odimba a lokacin da bango yake ɗan shekara tara da haihuwa an tura shi makarantar kuɗi ta newly da ke ƙasar faransa a shekara ta 1978 kuwa bango ya yi wata waƙa mai taken a brand Newman. wanda charles bobbitt ya jagoranta kuma shine manajan james brown inda 'yan amshan wakokin james brown aka ji su a wakar tasa bango ya karanta shari'a inda ya kammala karatunsa daga jami'ar pantheon sorbonne da ke paris a shekara ta 1978 inda samu digirinsa na biyu daga jami'ar wuhan a shekara ta 1980 bango ya auri matarsa ta farko sylvia valentin a shekara ta 1989 wadda 'yar asalin kasar faransa ce inda suke da 'ya'ya hudu sai kuma ya auri matarsa ta biyu inge collins daga los angeles da ke kasar amurka a shekara ta 1994 amma collins ta nemi ya sake ta a shekara ta 2015 ali bango ya shiga siyasa a shekara ta a lokacin da ya shiga jam'iyyar gabonese democratic party ko kuma pdg a takaice a shekara ta 1983 an zaɓe shi a kwamitin jam'iyyar ta pdg inda ya zama ɗaya daga cikin majalisar ministocin mahaifinsa bayan nan ne kuma sai ya zama wakili na musamman na mahaifinsa inda ya rike mukamin babban mataimaki na musamman na kasar daga shekara ta 1987 zuwa 1989 wani sauyi da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar ta gaban na da shekaru domin zama minista zuwa shekara 35 ya sa ya tafi a lokacin da yake wakiltar vancouver a majalisar kasar ya zama shugaban majalisar harkokin musulunci na gabon a shekara ta 1996 da kuma ministan tsaro a shekara ta 1999 bango ya yi fama da shanyewar rabin jikinsa a watan oktoban shekara ta 2019 a lokacin da yake halartar wani taro a birnin riyadh na kasar saudiya sai dai bayan watan janairun shekara ta 2019 ya sake fama da wata matsalar an yi yankurin kifar da gwamnatinsa sai dai lamarin bai kai ga nasara ba daga baya ya sanar da cewa zai sake takara a shekara ta 2023 an gudanar da zaben ne a ranar 26 ga watan agusta inda hukumar zaɓe ta sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben a ranar 30 ga watan agusta sai dai sojoji sun sanar da cewa sun soke zaben tare da kwace iko da gwamnatin kasar da kuma yi masa ɗaurin talala. akwai zarge-zarge na cin hanci da rashawa da rashin iya shugabanci da ake yi wa mulkin zira'ar bango wacce ta shafe tsawon shekaru 56 tana mulki a kasar ta gabon da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mai arzikin man fetur lokacin da aka yi juyin mulki kaɗan bayan sanar da sakamakon zaɓe da kuma irin yadda nan da nan sojoji suka cimma hakan su nuna cewa dama an tsara yin juyin mulkin tuntuni a cewar joseph segal daraktan bincike a cibiyar nazari akan tsare-tsare a fannonin cigaba na nahiyar afirka ba wani ne karo na farko da sojoji suka yi wa ali bango juyin mulki ba a watan janairun shekara ta 2019 wata tawagar sojoji sun yi kokarin yi masa juyin mulki amma nan da na aka dakil abin kuma aka fi karfin su shekara biyar bayan hakan ne sai yanzu sojoji suka yi nasarar kawar da gwamnatinsa sojoji sun yi bango daurin talala kuma an kama mambobin majalisar ministocinsa da dama jiyon mulkin da ya zo ne bayan da ya gamu da shanyewar barin jikinsa a shekara ta 2018 rashin lafiyar da ta sa har yake tafiya da sanda ana zargin iyalan shugaban kasar da shan hanci da rashawa tare da kanai ne dukiyar kasar su kaɗai ta yadda amfaninta bai kaiwa ga talakawa a kasar da kuma al'ummarta wanda adadin su bai wuce miliyan biyu da dugo uku ba kasar gaban wadda faransa ta raina mamba ce ta kasashe masu arzikin fitar da man fetur ta opec amma mutane kalilan ne suke amfana da arzikin da allah ya huwace wa wannan kasa kudin shigar da gaban take samu daga fetur ya kai dala biliyan shida a shekarar 2022 a cewar hukumar bayar da bayanai akan makamashi ta amurka a hannu guda kuma akwai iyalan zara bango su tara waɗanda ake bincikensu a ƙasar faransa wasu kuma an fara bincikensu a kan almubazzaranci a cewar sharfa wata ƙungiya ta faransa mai zaman kanta wadda take wayar da kai a kan tsara gaskiya masu bincike sun alakanta iyalan gidan bango da batun mallakar wasu kaddarori na fiye da dala miliyan 99 a faransa waɗanda suka hada da manya-manyan gidaje na alfarma a birnin nice na kasar faransa in ji kungiyar sannan kuma kusan kashe 40 cikin 100 na mutanen kasar gaban waɗanda suke tsakanin shekara 15 zuwa 24 ba su da ayyukan yi in ji wani bincike na bankin duniya gabance ƙasa ta shida a tsakiyar nahiyar afirka kuma yammacin afirka da ta gamu da jin mulki tun daga shekara ta 2020 jin mulkin da sojoji suka yi ya faru ne wata ɗaya banda aka yi jin mulki a niger wanda sojoji da suke tsaron fadar shugaban kasa suka hambar da shugaba muhammad bazoum wani abu wanda ya fi daukar hankula dangane da batun jin mulki wanda aka yi a cikin lokutan baya-bayan nan na kasashen afirka shine yadda al'ummomi na dukkanin waɗannan ƙasashe suka yi lalemar habin da juyin mulkin da aka yi a ƙasashen nasu kama daga gini conakry mali burkina faso niger har zuwa gabon wanda hakan yake a matsayin wata manuniya akan yadda al'ummomin waɗannan ƙasashe na afirka suke ɗanɗana kudar su a hannun shugabannin da suke mulkin su wanda kuma farin ciki da suke nunawa da kuma murna na kawar da shugabannin nasu na siyasa da sojoji suka yi da kuma kwace mulki da gare su ya tabbatar da cewa akwai alamar tambaya akan hancin mulkin demokuraɗiyya wanda ake rai cewa ana yi a waɗannan ƙasashe to amma abin jira a gani shine ko waɗannan juyin mulki da aka yi a waɗannan ƙasashe zai yi tasiri wajen samun ci gaba ta fuskacin demokuraɗiyya a ƙasashen nahiyar afirka wanda lokaci ne zai iya fayyace hakan a nan gaba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin amma don kowa da kowa ni Abdullahi Salo Usman Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na murin ku masu saurare shiri ne dai da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa a ƙwarya to kamar kowane ƙarshen mako lokaci ne da muka ware domin baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin aiwa da abokan arziki a don haka ga malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo ta hirar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim wanda aka fi sani da samuel garin malam da magaram muna godiya da wannan dama da ake bamu muna miko sakon gaisuwa da yan uwa da aminan da farko ina gaida abokina mamman bigiman wanda yake nan bakin kasuwar dole da magaram da sunushi madattai da magaram da shugaba alkasum baba liman agadas da abokina habu wanda aka fi sani da goshe da magaram da mai ɗakin nas sharifa wanda suke nan unguwar garin malam da kuma baba iro mai wanki da guga nan unguwar garin malam da abokina yusuf wanda aka fi sani da alajiyo fataskun jihar yoban tarayyar najeriya da khalifa yakubu ibrahim fataskun jihar yoban tarayyar najeriya da balaringin tomfataskun jihar yoban tarayyar najeriya da sati jihar yoban tarayyar najeriya da kuma alhassan tikau fataskun jihar yoban tarayyar najeriya da oga kuma wanda yake bayan ibb square jihar bautin tarayyar najeriya da kuma oga mashid wanda yake bayan ibb square wanda yake jihar bautin tarayyar najeriya da kuma oga shagari wanda yake nan ibb square wanda yake jihar bautin tarayyar najeriya da dukkan yan fada ero wanda muke nan tare da su unguwar garin malam tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Tehran mai magana Yusuf Salisu dan Fulani na Kwara. Ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ba mu dama a kowane mako domin sada zumunci zuwa ga yan uwanmu da abokan arziki. To da farko dai ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gabatar da shiri Hassan Barka. Ina gaida Abdullahi Bala Birniwa, ina gaida Goni Lawal Ali Gamadam, ina gaida Yahaya Danno Azare, ina gaida Ibrahim Izdi Kusfa Zari Zaria ina gaida Lawal Muhammad Zaria ina gaida Rufa'i Dallami YDY Ikara ina gaida Maniru Umar YDY Ikara ina gaida Saifullahi Sa'id Ikara ina gaida kanina Haruna Salisu dan Fulanin Kwara ina gaida Abdullahi GR oje ina gaida Abdullahi Bala Birniwa ina gaida Wari Malam Bari Bari zuwa Nijar daga ƙarshe dai ina gaida daukacin ma'aikatan gidan rediyo rediyo tehran baki ɗayansu da ma masu sauraro dukkansu ina gaishe da su kuma ina musu fatan alkhairi a tashi lafiya rediyo tehran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran mai muku magana alkasun Baba lima a harbe jihar Agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka. Dangance da ranar da kuke bamu muna gaida dan uwa da amina arziki muna godiya kwarai radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran zan amfani da wannan dama in isar da gaishe gaishe ga dan uwa da amina arziki ina gaida duka daukakin ma'aikatan gidan radiyo Iran musamman jagoran wannan shirin Hassan balak. Ba za manta da Kabiru Sulu usman mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da saurare ina gaida sanushi maɗattai da isuf maɗattai da hassan elaji omar in kuma ɓangaren nigeria an gaida abdulmumin muhammad da bis president na ƙungiyar masu kira da saurare ina gaida malam nura kaduna ina gaida gwani lawan ali gamada ina gaida sakatare na wannan ƙungiya abubakar hajja ina gaida isuf maɗattai to ba zan manta da lattijawanmu wanda yake dare da rana suna ƙoƙari kware tsoho mai albarka da Rabilu Malam Adamu da Lawa Abbale muna gaida su kwarai kwarai kwarai Allah saka musu da alheri Radio hiran mai muku magana Alkasun Baba ma'a daga jihar agada shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Musulunci Hassan Barka ina gaida Muhammad Dan Bari Bari ina gaida Iliya Hamidin ina gaida Nazib Ibrahim ina gaida Ibrahim Haruna ina gaida Hada mai kwamfuta ina gaida Tanko Kane na yi ba ina gaida Malik Kane na yi ba ina gaida Alhaji Hamza Kane na yi ba ina gaida Alhaji Hamza Abiyaso bari bayan haka nan ina gaida musa malam tanko nan ya mai ina gaida alhaji bahari senegal ina gaida ambuka senegal bari bayan haka kai kanka wancan da habe ne ban mance da kai ba mai wanki da guga ina gaishe ka kai duk wanda cikin ga daki mai tara albarka ba kowa barka da haka kwamitin amintattu ina gaida kowa da kowa yaro da babba amin dan sa annabi assalamu alaikum wa rahmatullah boa hausa sunana ibrahim dan fulani yayari mai asina Allah karamar karamar hukumar wurji a jihar bauchi daga tarayyar najeriya a zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaishe-gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki a zan fara da abokaina kamar su kadori diga ga dan fulanin wurji iliyasu yakubu digawa ga gadau iliyasu m iliyasu gulawa akwai martala da basika ga dama muawiya musa musawa lawan sadai daura akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasiru shehu yunusari akwai aliko ota kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar Filato. Akwai Shehu Usman Dan Fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar irin su Sunusi Mudattai da Magaran Isuhu Mudattai da Magaran. Akwai mamata Malama Ramatu Isiyaka babban birnin Yamai akwai Halimatu Sadiya akwai shugaban kungiyar Rabi Sanka Ila Hakimi akwai tsoho mai albarka akwai Alkasin daga Agadas. A ƙarshe ina muku fatan alkhairi ina miƙa sa'un gaisuwa zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim Dan Fulani yayari a jihar Bauchi. cheap. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na iran sunana na nafi baban fisa dan wel zango duma jin da maradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe ta kai da kanka hasan barka akwai yakubu aski ba daraka akwai shi matattai akwai monji direban da aka sani da monji eh, soja mai daidaita akwai hussein star ga kwalliya da magara akwai ilyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agades akwai ba baba ah, liman can agades akwai shitu tayar agades akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata alkai zuwa ga ibrahim eh, dan bingira a ah, mazaunin kasar kamaru alherin allah ya kama baba na isa eh, wanda ke can gambia dan jihar ta mazaunin kasar gambia suna na nafi na nafisa dan wanda zan bazanin wurin tare a kujan nigeria assalamu alaikum ta'ala barakatuhu gidan rediyo ta iran gidan rediyon musulunci mai albarka barkan da safiya mai magana usman sani a hautan almajirai da ke karamar hukumar dakin tofa jihar kano najeriya muna godiya yan kuke ba mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sabon gaisuwa ta farko ina gaida gaba abokin tafiya hassan barka sannan ina ga shaida babban abokina wato bani lawan ali gamadan sannan ina gaida hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina ga shaida almaja abun kure sannan ina ga gaishe da Na'ima Musa jihar Kebbi, Kembin Najeriya sannan ina gaishe da Isa Mai Saje da ke Toro, wato jihar Bauchi sannan ina gaishe da Bala Muhammad da ke kasar Libya sannan ina gaishe da Samariya Idris Haruna Hima da ke kasar Libya sannan ina gaishe da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan gida mai magana Usman Sani a wutan almajirai kamar hukumar dakin tofa jihar Kano ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum Radio Iran. Mai magana Yusuf Salisu dan fulanin kwara. Da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga Hassan Barka da shauran dukkan ma'aikatan gidan rediyo Iran. Ina gaida Abdullahi Bala ina gaida Gwani Lawal Ali Gamadam. ina gaida haruna salisu dan fulanin kwara ina gaida kadore digaga dan fulani warji ina gaida yahaya dano azare ina gaida abdulkadir aliyu mariga ina gaida na mai umar makera ina gaida asiya yusuf ina gaida fati muhammad yola ina gaida baba gaina kofin bina jariri ina gaida ibrahim musa wada barikin ladi ina gaida fati musa wada barikin ladi ina gaida fasihun lissani ikara ina gaida rufa'i dallami ikara assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci na iran da farko dai ina sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum hassan barka ina gaishe ka da kai da abokan aikinka yan uwa da abokan arziki wato da farko dai ina gaida jagoran shirin hassan barka ina maka hatan alheri sai in komo nan gida a gadas ina gaida alkasim da alkasim baba liman da abdulmumin a najeriya da ibrahim shushana a garin katage a maradi da isu jihar da magaran ina gaida duk wanda ke cikin wannan group akwai idrisa samariya wanda ke kasar libya a kasar turkuli duka ina gaida su ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri to marilla da fatan sakonnin sun je ga waɗanda aka yi domin su ina kuma da haka ne ma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji murjin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance lafiya. yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard rastan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku kalaman amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam inda muka kawo muku wasu daga cikin kalamansa alayhi salam dangane da ilimi da darajar malamai a wajen Allah ta'ala sannan matsayinsu a cikin mutane a cikin shirin na yau za mu fara kawo muku kalamansa alayhi salam dangane da ranar lahira ranar kiyama da kuma wasiyarsa kan irin guzurin da ya kamata mumini ya ɗauka don zuwa lahira da shi za mu fara da hadisi wanda yake cewa amirul na alim nabi talib salam yana yin kira a kowane dare a daidai lokacin da mutane suke fara barci yana ɗaga murya ta yadda duk wanda suke cikin masallaci da kuma makwabta masallacin suna jinsa yana faɗa yana cewa ko yi guziri allah ya yi muku rahama an rika an yi kiranku don tafiya an ɗauke wa duniya takunkumi ku tafi da abin da kuka samu na guzurin ayyuka masu kyau lallai shingaye da suke gabanku suna da tsanani da masaukai masu firgitarwa kuma dole sai kun wuce ta cikinsu ko kuma ku tsaya a wajensu ko ku samu tsira da rahmar Allah daga firgicinsu ko kuma dai ku halaka halaka wacce babu wata hanyar tsira bayanta a wani hadisi yana cewa kai hasara ta girmama ga gafalalle wanda rayuwarsa za ta zama hujja a kansa kuma kwanakinsa za su kai shi ga taɓewa allah ya sanya mu da ku daga cikin wa'anda wata nima ba za ta hana shi godiyar allah ba kuma azaba ba za ta sauka a kansa bayan mutuwa ba kuma alkhairi na hannunsa kuma shi mai iko ne a kan kome a wata ruwayan an shi salam yana cewa ya ɗan adam kada ka kasance himmarka ita ce ranarka wacce idan ta kubuce maka to dama ba ta kasance don kai ba to ka sani kowace rana da ka rayu cikinta allah zai kawo maka arzikinka kuma kasancewa ba za ka sami wani abu ba fiye da abin da kake bukata face kana tarawa wani ne za ka sami ɗaukaka mai yawa a duniya saboda ita sannan magadanka su rabauta da ita sannan hisabinka zai tsawaita saboda ita a ranar kiyama ka nemi rabauta a rayuwarka ta duniya kuma ka gabatar da guzurinka don ranar kiyamarka kafin ka tafi to lalle tafiya tana da nisa kuma mahaɗa ita ce ranar kiyama kuma mashiga ita ce aljanna ko wuta wannan kaɗan kenan daga kalaman amirul mu'minin ali ibn abi talib salam dangane da kwadaitarwa kan ayyukan alkhairi da kuma kokari wajen samun yarda Allah ta'ala da kuma tanadi da kuma guziri don gobe ya kiyama kalamansa alaihi salam dangane da hakan suna da yawa amma za mu takaita da wannan kalaman da muka kawo sai dai abin tunatarwa shine an tattara irin wa'annan kalaman nasa alaihi salam a cikin wasu littattafai daga cikinsu akwai littafin najil balaga na saidan rida allah ya mai rahama wanda yake son ƙarin bayani yana iya komawa cikin littafin najil balaga ko kuma sharhohinsa wa'anda suka hada da takaitaccen sharhin najil balaga na sheikh muhammad abdu da harshen larabci ko kuma sharhinsa na ibn abul hadid al-mu'tazili shi ma da harshen larabci wanda yake da mujalladai goma da fatan masu sauraro sun amfana da wannan shirin. a nan kuma za mu dasa aya cikin shirin na sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مسرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci shirin da muke amsa muku tambayoyi da kuke turo mana da suka shafi al'amura na aƙida to kamar yadda muka saba mukan duba mu ga irin tambayar da ta zo sai mu karanta sannan mu ba da amsa ga wani bawan allah nan yana tambaya ya cewa assalamu alaikum filin aƙidar musulunci na fata kuna lafiya tambaya ta ita ce don allah wai aƙida mecece hakikatan ake nufi da aƙida ne saboda wasu sai su ce ƙudurcewa a zuci wasu sai su ce abin da yake cikin kwakwalwar mutum tunaninsa wasu kuma su ce wani abu ne wanda kake bi da ka zo katarar ana bi a dangin ko ko a garin ku ko a wannan wato in ka zama kana bi kurin to kai mai aƙidan wannan abu ne don Allah menene aƙida din nan ne a tantance mun mana na gode to wannan fi tambaya ce wanda ya ta asasi tunda mu muna ta maganganu akan aƙida akida in mutum bai ma fahimci me ake nufi da aƙida din ba ku da cewa akwai wani a mu wanda ya gabata mun taɓa bayani maka fito da ma'anar hakikatan aƙida din to amma Allah shi ba Allah bai ji shirin ba a dunkule abin da ake nufi al'itiƙadu a larabcin an ce ya ataƙidu yana ƙudirce da wani abu ya taƙidu yana ƙudircewa ita ƙadan a ƙudirce a cikin to ƙudiri in an ce ƙudiri a cikin wannan ma'ana a hausa ba haushe zai ce da kai na ƙudirce abu kaza to fi ma labar ga cewa mahallin wannan abin da wani ya ce ya ƙudirce ai a zuciyarsa abin yake yi duk a hausance da yanka wani ya ce a ah, ai na kudurci abu kaza zan aiwatar da shi wato ya ɗau aniya ya sa a zuciyarsa yana da fikiran abu kaza don wani lokacin in an ce mutum yana da aƙida iri kaza to zai iya ɗaukan yana da fikira abu kaza wato fikiran da yake ɗauke da ita wannan ko mahallin zai iya zama mafi girma dai zuciya ita ce take ƙudurce komai kudircewa kamar ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haga wannan ashadu din shine a a taƙidu ina da aƙidar cewa na kudirce cewa zuciya ta cike take da cewa la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma muhammadu manzan Allah ne to kaga wannan duk abubuwa ne da hausa zaka ji an faɗa na ko kuma ina ɗauke da aniyar cewa ko kuma zuciya ta cike take da imanin cewa duk wayannan ma'anoni ne na akida cewa ka ɗauke da abubuwa saboda haka duk mutum abin da yake yana da imaninsa ya yanke wa dukkan wasu abubuwa sai wannan ɗin nan ya ce shi kaɗai wannan abun ya ɗauke shi ya sa a zuciyarsa aƙidarsa ce tunaninsa ne hanyarsa ce ta rayuwansa imaninsa ne to wa'annan duk suna ɗaukan ma'anar aƙida ina fata bawan allah ya fahimci inda abin yake saboda in ka ji an ce aƙida ana nufin irin waɗannan bayanan abin da ka ƙudurce shi ka sanya shi a cikin zuciyanka ka yi imani da shi irin wannan to shi shine ake ce masa aƙida saboda irin wannan akwai waɗanda suke in mun ci aƙidar musulunci to duk abin da musulunci ya zo da shi yake neman mu mu yi imani da shi to wannan in ka ɗauki wannan abu ka ƙudurce shi a zuciyanka kai imani da shi bisa cewa musulunci ya umarta ko kuma ya yi ishara da a yi wannan imanin da wannan to sai kai imani da wannan abun to ka zama kana ɗauke da aƙida ta musulunci kenan sai yasa muke kiran wannan shirin da aƙidar musulunci domin bayanin mu duk abubuwa ne da suka shafi aƙidoji na musulunci aƙida imani da cewa akwai Allah subhanahu wata'ala imani ko kuma ka ɗauke da aƙidar cewa Allah ɗinnan da akwai shi shi ya halicci sammai da ƙasa ubangijin nan da kai aƙidan ka ce ka kuma wato yi imani ka kuma ƙudirce a zuciyanka cewa shi ya halicci sammai da ƙasa to kuma shi ɗin nan dai ya halicci wuta da aljanna ya turo annabawa ya aiko da littafi to waɗannan duk aƙida ce idan ka fahimci bayanin duk waɗannan abubuwa abu ne da yake ka ƙudurce shi a zuciyanka imani ne kai a cikin zuciyanka da waɗannan abubuwa to waɗannan kaga duk sun shiga cikin bangarori na aƙidar musulunci akwai waɗanda su kuma in an ce suna ɗauke da aƙida amma ba ta musulunci ba misali mulhidai za su ce a'a su ba su yarda akwai ma Allah ba kwata-kwata su sun yarda da wani abu shi ne ca ɗabi'a duk abin da kake gani kamar ya samu ne ta hanyar ɗabi'a ne kuri shi ya samar da kansa da kansa kaga wannan aƙida ce ba ta musulunci ba ko kuma wani ya ce da kai shi aƙidarsa ko kuma imaninsa ko kuma ƙudurinsa da ya ƙudurce a zuciya kamar mutanen hindu shine cewa ɗan adam ba za a tashe shi ba ranar kiyama idan ma har akwai ranar tashi bayan mutuwa to bari su kona gawar su nika wannan tokar su ɗauko tokar gawar su nika ta su jefa ta a cikin kogi ta yadda ma ko da za a tashi din zai wahala a tayar da su to kaga wannan ta su aƙida ce ba ta musulunci ba aƙida ce karkatacciyar aƙida aƙida ce wacce take baɗila wacce take babu wani abu a cikinta na kwakwalwa na hankali ma a ciki. kuma ga shi ma lokaci yayi za mu tsaya ana insha Allah wa sallallahu ala muhammad alayhi tahirin yanzu kuma sai shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu yau shirin ne wanda muka saba kawo muku fitutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan taron jagororin ƙawancin gwagwarmaya wanda aka yi a birnin beirut za mu ji tasirinsa a fagen gwagwarmaya da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin falasɗinu da kuma wajenta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana taron da aka yi a tsakanin babban magatakardar ƙungiyar hezbollah ta labanin said hassan nasarullah da takwaransa na kungiyar jihadar islami ziyad nakhala da kuma mataimakin shugaban kungiyar hamas salih al'aruri sannan da hoton wannan taron da aka watsa ta kafafen watsa labarin gwagwarmaya yana a matsayin saƙo ne da kuma ƙalubale da 'yan gwagwarmayar suke yi wa haramtacciyar kasar isra'ila a lokuta da dama haramtacciyar kasar isra'ila ta sha yin barazanar cewa za ta yi wa jagororin gwagwarmaya kisan gilla sai dai wannan haduwar kuma a gabaninta bayan da suka fitowa daga said hassan nasarallah duk sun kunshi cewa kowane irin kisan gilla da haramtaccen kasar isra'ila za ta yi wani dan gwagwarmaya sawa'un dan kasar labanan ne ko kuma ne mazaunin labanan to za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani salih al'arori na hamas da ziyar khala na jihadul islami suna daga cikin waɗanda 'yan sahihuniya suka ambata da suna akan cewa za su yi musu kisan gilla dakila wannan barazana yana daga cikin dalilan fitar da hotunan gwagwarmayar da cewa ga matsayar 'yan gwagwarmaya an kuma nuna wa 'yan sahayoniya din cewa jagorancin gwagwarmayar falasinawa wani jan layi ne da idan suka tsallake shi sun kirawa kansu ruwa domin waɗannan 'yan gwagwarmar guda biyu na hamas da kuma jihadul islami suna zaune ne a cikin ƙasar labanan a yayin wannan ganawa da yi shugabannin muhimman ƙungiyoyin ƙawancin gwagwarmaya ɗin na hezbollah hamas da jihadul islami sun tattauna abubuwan da suke faruwa a falasɗinu lebanon da yankin yammacin asiya wato gabas ta tsakiya karuwar karfi da kuma komajin gwagwarmaya a yammacin kogin jordan fiye da ba aya da karuwar hare-hare na haramtaccen kasar isra'ila suna cikin jigon da aka tattauna a wurin wannan taruwa hakanan kuma an jaddada ci gaba da bibiyar wuce gona da irin da 'yan sahayoniyar suke yi sannan da zama a cikin shirin kota kwana domin mayar da martani a gare su wani abu da yake nuni da muhimmancin wannan taron na jagororin gwagwarmaya shine zuwan da yi bayan ziyarar da ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir abdullahiyan ya kai zuwa labanan din a yayin wannan ziyarar amir abdullahian ya gana da bangarori daban-daban na gwamnatin labanan kamar kuma yadda ya gana da kungiyoyin gwagwarmaya da suka hada da hezbollah hamas da kuma jihadul islami sannan kuma iran da labanan sun jaddada muhimmancin ci gaba da bunƙasa alaƙa tsakanin su ta fuskoki da dama daga ciki hadda batun gwagwarmaya kakakin ƙungiyar jihar islami musa ibrahim ya didda cewa ƙawancin gwagwarmaya ba zai taɓa barin 'yan sahayoniya su zauna sakat ba za su fuskanci mayar da martani akan duk wani gigi da rawa kai da zai bijiro daga gare su ya kuma ƙara da cewa dukkanin bangarorin kawancen gwagwarmaya sun sha alwashin ci gaba da kallon halayyar haramtacciyar kasar isra'ila da kuma aiki tare a tsakaninsu domin samun karfi da kwarewa a fagen yaƙi wato bangarorin gwagwarmaya da makamai kenan na waɗannan ƙungiyoyin martanin da ya fara fitowa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila dai akan wannan taron shine cewa manufarsa ita ce takawa haramtacciyar kasar isra'ila birki abinda kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila din suka rika bayyanawa kenan tun a jiya asabar a tsawon shekarun baya haramtacciyar kasar isra'ila ta gina siyasarta wajen mu'amala da 'yan gwagwarmaya ta yin wato abin da ake kira raba kan bangarori domin a mulke su raba kawuna domin ta yi mulki siyasar makirci ce wacce ingila ta fito da ita ta kuma yi aiki da ita a kan ƙasashe da al'ummu da ta yi mulkin mallaka a shekaru da suka wuce waccan siyasar dai tana son cusawa waɗanda ake faɗa da su jin cewa idan ana faɗa da ƙungiya a to ba da b ake yi ba za kuwa ta ci gaba da aiki da wannan siyasa do har ta wato kawo ƙarshen duk waɗanda take kallo a matsayin abokan gaba ɗaya ba. to sai dai yin aiki da wannan makirar siyasar akan 'yan gwagwarmaya bai yi nasara ba bai kuma haifarwa da haramtacciyar kasar isra'ilan ɗa mai ido ba domin babu abin da ya ƙara wa waɗannan ƙungiyoyi sai ƙarfi da haɗin kai wannan kowa yana daga cikin abin da yake bawa 'yan sahayoniya ɗin ciwon kai a yanzu gwagwarmaya bata tsaya a cikin yankunan da haramtacciyar kasar isra'ila ta saba wato da su ba ta saba da su ba a shekarun baya a baya gwagwarmaya ta tsaya ne a cikin yankin gaza to amma yanzu ta tsallaka ta yi karfin gaske a cikin yankin yammacin kogin jordan ƙungiyoyi da dama sun bayyana a wannan yanki. waɗanda suka hana jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila saka balle kuma bacci daga cikinsu akwai ƙungiyar nan da aka sani da suna arenar usud wacce suka rika yi wa sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila ɗauki ɗaiɗai hakanan kuma a sansanin 'yan gudun hijira na jenin an samu ɓullar ƙungiyoyin gwagwarmaya waɗanda suka zama tamkar kaya a idan haramtacciyar ƙasar isra'ila hatta a cikin falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya da ake kira da yankin shekara ta 1948 ana samun ɓullar 'yan gwagwarmaya ɗaiɗaiku da suke kai hari a kan sojojin mamaya dukkanin wannan yana nuni da yadda gwagwarmaya ɗin take ƙara bunƙasa da faɗaɗa a wuraren da a baya haramtacciyar ƙasar isra'ila bata san da su ba sannan kuma da akwai zare ɗaya da ke rike da su wanda shine yanto da falasɗinu daga mamaya daga kowane taku ɗaya na ƙasarta to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana ƙaidaidar lokaci kafin mu karkare baki daya muna ga ta shafi kuma na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to da wannan zamu karkari sai Allah ya mu gobe da safe za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin udurin kowa da kowa ne ke fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya